a yau shida ga watan biyu hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam 1427 wanda ya daidai da shida ga watan uku miladiya 2006 a cikin wannan littafi na al'ubudiyya na shaikhul islam abul abbas ahmad ibn abdul halim ibn taimiyya rahimahullah shaikhul islam ibnu taymiya yana mana magana akan waɗanda suka sa kansu cikin harkar bautata wa Allah da gujewa duniya abinda ake cewa zuhudu da ƙauracewa kayan daɗi da jin daɗi na duniya yana mana magana a kansu yake cewa wa min ha'ula'i daga cikin irin waɗannan al'ubbadu ɗin az-zuhadu ba'ifatun hum inda hum qadran waɗanda su suka fi matsayi babba a cikinsu wahum mustamsikuna bima ikhtaru biha wahum min ad sune waɗanda suke riko da abinda suka zaɓa da san ransu na addini fi ada'il fara'id al-mashhura suna yin abubuwan farilla ayyukan farilla shahararru wato suna irin su sallah azumi zakka hajji wajtinab al mashhura suna gujewa abubuwan da aka haramta shahararru sanannu lakin yazilluna bi tarki ma umiru bihi min al-asbab amma duk da haka sukan fada cikin bata ta hanyar barin abin da aka umarce su su yi riko da shi na sababbai na sababi an umarci mutumin da yake mai jin yunwa ya ci abinci domin ya samu ƙoshi ko mai jin kishi ya sha domin ya samu ƙoshi ko mai neman ‘ya'ya ya yi aure waɗannan duk asbab ne wanda bai yi ruko da waɗannan asbab ba kada ya sa tsammanin zai samu abin da ya sa yake so abin da ya sa a ransa riko da waɗannan asbab ɗin ibada ne wato daga cikin ibada ka bi hanyoyin da Allah ya tsara don cimma wani abin ka. kamar yadda addu'a take ibada addu'a sabab ne wanda aka umarci ɗan adam ya yi amfani da shi don roƙon ubangiji wani abu da yake so barin yin addu'a barin yin wannan ibadar ce wasu daga cikin sufaye suna ɗaukan tawakkali ga Allah a matsayin gujewa dukkan asbab idan kana so ka zama cikakken mai tawakkali amma a tawakkul as-sufi tawakkuli na sufaye to ka ƙaurace wa abubuwan da duk suke asbab ne don haka al-ghazali a cikin littafin sa ihya ulumuddin yake ba mu labarin abin da yake tawakkuli a hanya ta sufaye, ce kamar yace shine mutum ya luzumci gidansa ko masallacinsa ya dimanci bautar Allah ya shagaltu da bauta sallah da zikiri ya watsar da dukkan wani abu na neman abinci kada je kasuwa kada je gurin aiki ya zauna ya kaɗaitu da kansa cikin bautata wa Allah da tintintininsa da ambatansa sallah wuriri karatu da sauran abubuwa irin waɗannan ya ce to duk wanda ya shagaltu da haka sai Allah ya jefa soyayyarsa a cikin bayin a cikin zukatan bayinsa su kuma sai su kawo su bashi abin da yake da bukata na rayuwarsa Ya ce sai Allah ya sanya soyayyarsa a cikin zukatan bayansa da tausayinsa a cikin zukatan bayansa kamar yadda yake jefa tausayi da soyayya ta ɗa a cikin zukatan mahaifansa ma'ana yadda uba ko uwa ba za su bar ɗansu wanda yake da bukata a wajensu ba to haka nan shi ma zai zama ana kawo mishi bukatarsa wannan shine tawakkuli a gurin sufaye gazali a cikin iya ulumuddin ya gaya mana haɗarin ka ajiye abu don gobe wato ka yi ajiya ka ce gobe za ka buƙace ta ya nuna mana haɗarinta yace duk wanda ya mallaki wani abu na dukiya ta hanyar gado ko ta hanyar tsoronta yace ko ta hanyar bara to yana da mataki ko hali guda uku yace hali na farko ya ɗauki gwargwadon abin da zai yi bukata da shi a lokacin na abinci ya sayi gwargwadon abin da zai rufe masa tsiraici na sutura in mai buƙatar matsuguni ne ya sayi ɗan ƙanƙanin matsuguni don ya ce maskanan muktasaran wato ɗan ƙanƙanin matsuguni ce sauran abin da ya mallaka gaba ɗaya ta hanyar gado ko ta hanyar nema ko ta hanyar bara to ya rabar da shi nan take ya ce mataki na biyu kuma matakin wanda zai mallaki wani abu sai ya ce bara ya ajiye abincin shekara misali ya ce to wannan baya cikin masu tawakkali wanda duk zai ajiye abincin shekara gazali ya ce laisa minal mutawakkilina aflan baya cikin masu tawakkali tare da cewa shi ga zalitin nan Allah ya ji kansa a cikin wannan dai littafi a gurare kusan biyu akwai inda ya labarta mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ajiye abincin shekara domin iyalinsa amma ya ce mai ajiye abinci kuma baya cikin masu tawakkuli to idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai zama cikin mutawakkilina ba waye ya isa ya zama babu yace mataki na uku wanda zai ajiye abin bukata na gwargwadon kwana arba'in yace to shi ma wannan bai zo da kamala ta tawakkuli ba don haka zai yi asarar wani matsayi mai girma wanda zai samu wanda Allah ya yi wa masu tawakkuli alkawari da shira na gobe kiyama yace waɗannan su ne matakai kaga matakin farko shine tawakkali din kenan mataki na biyu da na uku wannan ba tawakkuli bane saboda haka sufaye a gurin su tawakkuli shine ka watsar da neman abinci gaba daya ka zauna cikin yunwa don gazali yana cewa matakin da ya fi kowane na tawakkali shine matakin wanda zai fita ya ƙaurace daga ya wa birane ya shiga can cikin ƙauyuka da dazuzzuka ba tare da guzuri tare da shi ba idan ya samu ganyayyaki ya ci in bai samu ba ya yi haƙuri ko da haƙurin ya kai shi ga ya mutu ceto wannan shine mafi girman mataki na tawakkuli wato ka kashe kanka da yunwa wannan shine babban mataki yace mataki na biyu shine matakin wanda zai fita zai zauna cikin gari cikin birni a gidansa ko a masallacinsa ba zai fita neman abinci ba zai lizumci ibada a wannan guri da yake gidansa ko masallacinsa ya ce to wannan bai kai na farko ba saboda me saboda shi yana kusa da jama'a za a taimake shi ba za a bar shi ya mutu ba don kaga ba zai samu matakin mutuwa ba don tawakkali ya ce na uku shi ne wanda zai fita ya je ya nemo don iyalansa su ci ba wai don shi ba ya je ya nemo wa iyalansa su ci saboda haka matakinsa wato halinsa a zahiri da jikinsa da gangan jikinsa ba na mai tawakkali ba ne amma da zuciyarsa na mai tawakkali ne wannan shine mataki na ƙarshe yace wannan shine matakin sayyidina abubakar siddiq kaga a tawakkali kenan sayyidina abubakar siddiq sune a can ƙasa wai saboda shi lokacin da aka hana shi khalifa an fata ya fita ya nufi kasuwa da wasu riguna a hannunsa aka ce yaya kana khalifatul muslimin kuma za ka tafi kasuwa ya ce a'a to me zan ciyar da iyalina? daga nan aka ce to shi shikenan a sa masa albashi na dirhami dubu shida a shekara to wannan shi ya fitar da sayyidina abubakar daga babban matakin ya dawo na ƙasa to kaga wannan duk tawakkali ne na sufanci amma ba na musulunci ba a cikin ar-risalatul qushairiyya na abul qasim al-qushairi yana gaya mana cewa sufin nan wanda aka fi sani da abu turabun nakshabi wata rana ya ga wani sufi ya galabaita ya jiga ta kwana uku bai ci ba sufin nan ya miƙa hannu zai ɗauki bawon wata kankana abu turabun nakshabi sai daka masa tsawa ya ce da shi an talata suluhu littasawuf falzabi suq kai baka dace da sufanci ba kuwa tafi kasuwa ma'ana ya zauna kwana uku bai ci ba yana sufi kuma ya zauna zai ce zai ci a bai cika sufin ba ya ce kawai ka zan dan kasuwa abu ali Ruzabadi yana cewa shi ma sufi ne yana cewa idan ga sufi kwana biyar bai ci abinci ba kuma yana cewa a ba shi abinci ko yana cewa ina jin yunwa yace to ku ce da shi ya tafi kasuwa ba sufi ba ne, wato sufi ya zauna da yunwa kada ya koka kada ya nema wannan shi yake tabbatar da cewa shi sufin ne amma sufayenmu yanzu da su ake satar kudin gwamnati <laughs> maganar a nema halal ba ma da sufaye ake cin kudin haram sun ma fi waɗanda ba su ce sufayen ne su to in kana karanta ya ulumuddin can sifili na hudu na gazali za ka ga abubuwan mamaki yake cewa idan za ka fita daga gidanka wato kada ka matsa wajen kukulle shi kada ka matsa wajen kukulle gidanka yace saboda wai maliku bin dinar in zai fita gidansa sai ya sa tsumma ya daure yace kuma ya yi haka ma saboda karnuka kada su shiga kada ka kada ka kulle kada ka matsa wajen kukkullewa yace in ba haka ba kuwa to kada ka bar abin da zaka kwadaitar da barawo ya shiga yayi sata ka samu zunubi wato kai da ya shiga maka sata ka samu laifi domin kai ka kwadaitar da shi har je satar saboda kai ce ka dauki alhakinsa yace to in yayi satar ka zo ka samu yayi satar yace to abin da yake ladabi ka ce wanda yayi satar nan na yafe mishi idan kuma fakiri ne to na bar masa sadaka wato ka yafe masa in ba fakiri bane in kuma fakiri ne ka ce ka bar masa sadaka su wannan abubuwa ne da ya kamata ka ɗauka a matsayin abubuwan da za su tabbatar da kai mai tawakkali ne ko ne kada ka bar abin da za a saka a gidan da haka ba za ka buƙaci ma rufe shi ba ko in an sata ka zo ka samu an sata ka ce wanda ya saci wanda kayan nan kaya fi mishi in fakiri ne ka bar masa sadaka yace kul ka kuskura kai bakin ciki dan kaga an maka sata a hirɗinka ka yi haka yace bal ma ka yi dai farin ciki ka yi farin ciki saboda shi ɓarawan ya sauƙaƙe maka hanyar yin sadaka domin da ya yi maka satar ka ce ka bar masa sadaka Shi ne wani marubuci wanda ya rubuta littafi akan al-akhlaq inda al ana ce da shi zaki mubarak yace abinda gazali ya manta ya faɗa anan ai da kawai sai ya ce kowane mai gida ya samu babban allo ya kafe a gidan oba gidansa ya yi rubutu mai kyau cewa duk wanda ya zo a gidan nan abinda ya sata an ban masa kai abin da ya rage faɗa kenan dama haka ya faɗa da ya huta ya bar gidan a buɗe kuma ya saka saibot. sannan kuma mutumin da zai bi diddigin kayansa nan an masa sata a kamo wanda ya yi laifin a kai shi gaban hukuma ta hukunta shi ya zan mai laifi maimakon ya gode wa Allah ya yi farin ciki ya ɗauka ɓarawan nan taimaka masa ya yi? sai ya zama yana bin sa sai ya kai shi gaban hukuma to wannan ba shine tawakkali ba at-tawakkul shine al-akhdhu bil asbab kai riko da asbab rubaye da suka jefar da batun tawakkuli a suka jefar da batun al-akhdhu bil asbab wa takassub da neman abinci tare da cewa wannan ita ce hanyar annabawa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa mafificin abin da bawa zai ci ne shine abin da ya ci daga abin da hannunsa ya tsoruta sannan ya gaya mana cewa annabi dawud kana najjaran wato annabi dawud abin nan ne annabi zakariya kana najjaran kafinta ne ya gaya mana cewa dukkan annabawan da suka gabace sun yi kiwo har ma yace shi ma wa kuntu ara al-ghanama li ahli makkah bi qarari ni ma ina yi wa mutanen makka kiwo da albashin da suke biya na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi takassur sannan ya faɗa mana haka annabawa suka kasance gabaninsa sa ya kuma ce mana shine mafificin abin da ɗan adam zai ci abinci shine abin da ya tsoruta da hannunsa to amma a ce a'a wannan yana fitar da kai daga layin masu tawakkali kaga wannan babban kuskure ne to saboda haka al bil asbab ibn taymiya yake gaya mana ibada ce bil asbab ibada ce wasu waɗanda sun yi riko da abubuwan da suke na farilla wanda zuciyarsa wanda ya dace da soyayyen zuciyarsu sun bar wasu abubuwa na haram da suka dace da son zuciyarsu lakin ya na bi tarki ma umiru bihi min al-asbab amma sun ɓata hanya ta hanyar barin abin da aka yi umarce su da shi su yi riko na sabubba allati hiya ibadatun wanda riko da wannan ma ibada ne da suka saki riko da sabubba suka bar dogaro ga Allah ittakalu alal ibad kuma domin sun zauna suna jiran a kawo musu kaga maimakon ya dogara da Allah ya je ya nema Allah ya azurta shi sai ya zauna yana dogara da mutane su su kawo masa lam yattakil ala Allah lakinnahu ittakala ala juyubin nas ittakala ala ibadillah suka ɗauka bara da roƙo shi ya fi komai ga mutumin da yake son Allah ya zama mai bara mai roƙo wanda har ga zali Allah ya ji kansa a cikin wannan littafin ya ulubuddin har gaya mana na dubban roƙon yake to kaga annabi sallallahu alaihi wasallama kuma shi cewa yayi la an ya'khudha ahadukum hablahu fayati aljabal fayati ila aljabal فيحتطب بحزمة من الحطب فيبيئها khairun min an yas'ala an-nas a'tahu mana'u ku ya ɗau igiyarsa ya tafi kan dutse ya je ya yawo itace ya doro a bayansa ya zo kasuwa ya sayar ya samu abin da zai ci shi ya fi masa alkhairi da ya roƙi mutane sawa'un sun bashi ko sun hana shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan shi yafi alkhairi manzo Allah yana cewa la tazalu almas'alatu bil 'abdi hatta ya'ti yawm alqiyamati wa laysa fi wajhihi mud'atu lahm to mutum ba zai gushe ba yana roƙo yana barace barace har sai ya zo ranar gobe kiyama a fuskar sa babu tsokan nama ji ya barace ta ya ci to kaga idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ya tsananta hani akan wannan yaya za a iya zama kuma shine ƙololuwar tawakkuli haka ba zai yiwu ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sun ah, shi yasa shekul Islam yake cewa sun bar abin da yake riko da asbab wanda shine ibada din shine annabi ya ce khairun shi yafi zama alkhairi sun koma suna riko da wasu abubuwa zannina anna al-arifa suna tsammanin wai shi masanin Allah idan shahida al idan ya san kaddara ya san an riga an rubuta masa komai da komai abinda zai ci da shan shi an rubuta masa to ba sai ya tafi nema ba a arada an zalika sai ya watsar da riko da asbab ba ruwan shi da riko da sababba mislu man yaj'alu tawakkula kamar wanda zai sanya tawakkali aw du'a ko ya sanya addu'a wa nahu zalika da ire-iren waɗannan abubuwa tawakkuli da ya sanya tawakkuli da addu'a wa nahu zalika min maqabatil 'ammati dun al-khassa mataki ne na gama garin mutane amma ba ke su ba bina'an ala anna man shahida al-qadar domin in ka halarto kaddara kaga kaddara alima annama qaddara sai yakunu ka san kenan duk abinda za a kaddara shi kenan zai wakana fala hajata ila zalika don haka ba buƙatar ka tafi neman abinci wannan shi ta za su ma wasu ke barin bautar Allah din tare da an kaddara komai don haka me za ka saka har ka bata lokaci wajen ibada wa hadha dalalun mubin ibn taymiya ce wannan bata ne kuma mabayyani fa inna allaha qaddara al-ashya'a bi asbabiha Allah ya kaddara abubuwa amma tare da sababbansu. kamar ya kaddara koshi tare da ta hanyar ci hakanan koshi da ruwa ta hanyar sha hakanan samun yaya ta hanyar aure hakanan samun arziki ta hanyar nema duk waɗannan asbab ne Allah ya kaddara al-musabbabati bi asbabiha abinda za su haifar tare da abubuwan da suke haifar da su kama kaddara sa'adata wa shaqawata bi asbabiha kamar yadda Allah ya kaddara mutum ya zama dan aljanna ko ya zama dan wuta ta hanyar bin riko da wasu sababbai ba kawai mutum sai ga ya samu kanshi gidan aljanna ba ba tare da yayi wani abu na bautata wa Allah ba kama qala annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ya zo cikin hadisi inna Allah khalaqa lil jannati ahlan khalaqaha lahum wa hum fi aslabi abaihim wannan hadisi muslim ne ya rawaito shi daga Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha take cewa du'iya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ila janazati sabiyyin min al-ansar an kira annabi sallallahu alaihi wa sallam ya je jana'izar wani yaro daga cikin al-ansar wani yaro da ya rasu daga cikin yaran mutanen Madina fa qultu ya rasulullah tuba li hadha sai aisha ta ya ma'aikin Allah wannan yaro ya ji dadin sa furun min asafiril janna ya zama wani kanari daga cikin kanarin gidan aljanna lam amali su gashi bai taba aikin laifi ba wa lam yudriku bai ma kai lokacin da zai yi aikin laifin ba ya koma ga ubangiji sai haka zai zama dan tsuntsu kenan a aljanna قال أو غير ذلك يا عائشة أو غير ذلك يا عائشة yace da Aisha ba za ki faɗi wata maganar ba wannan ba wato me yasa kika faɗi wannan maganar me yasa baki faɗi wata maganar daban ba inna allaha khalaqa lil jannati ahlan Allah ya halitta wa aljanna mutananta tun suna cikin tsatsan iyayensu wa khalaqa lin ahlan ya halitta wa wuta mutananta ya halitta ma wuta waɗannan mutane nata tun suna cikin tsatsan iyayensu wa bi amali ahli an-nar ya'malun su waɗannan yan aljanna za su yi aiki irin na yan aljanna yan wuta ma za su yi aiki irin na yan wuta wato wanda aka halitta su dan aljanna za gan su a nan a duniya aikin su na yan aljanna ne wanda aka halitta su dan wuta za ka ga tun a nan duniya aikin su na yan wuta ne ashe kaga ba a shiga aljanna ko a shiga wuta sai ta hanyar yin aiki irin na ƴaƴanta. saboda haka as-sa'ada wa shaqawa shiga aljanna ko samun shiga wuta waɗannan duk suna da asbab suna da dalilai ba haka kawai suke sakaka ba kamar yadda Allah madau kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa lamma akhbarahum lokacin da ya gaya musu bi anna Allah kataba al-maqadir Allah ya rubuta abubuwan da ya kaddara wato kamar yadda ya zo a cikin hadisin Ali radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo wata jana'iza ya ɗauki wani ɗan tsinke yana tona ƙasa da shi yake cewa ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu min an-nar wa maq'aduhu min al-janna babu ɗaya daga cikin ku face an riga an rubuta masaukin sa na wuta ko kuma an rubuta masaukin sa na aljanna wato ko an riga an rubuta masa halu ya rasulullahi afala nattakil ala kitabina wa nada'u al-amal suka ce to ya ma'aikin Allah ba za mu zauna mu dogara ga abin da aka rubuta mana ba ba sai mun yi aiki ba tunda an riga an rubuta wa kowa inda zai tafi me ye dalilin da za mu sa yi aiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da su i'malu eh, ku tafi ku yi aiki fa kullun muyassarun lima khuliqa la kowanne Allah na sauƙaƙe masa na hore masa irin abin da aka halitta aka halicce shi saboda shi in an halicce shi don ya zan dan aljanna to sai Allah hore mishi aikin aljanna din sai ga yana aikin aljanna din wanda kuma aka halitte shi dan ya zama dan wuta to sai Allah ya hore mishi aikin yan wutan amma amma man amma man kana min ahli sa'ada fayuwassaru li'amali ahli sa'ada wanda yake dan aljanna to za a sauƙaƙa mata yin aiki irin na yan aljanna wa amma man kana min ahli shaqa wanda yake kuma dan wuta fayuwassaru li'amali ahli shaqawati sai a sauƙaƙe masa aikin yan wuta din sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karanta musu fa amma man a'ata wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra wa amma man kazzaba wa tawalla ah, wa kazzaba bil husna fa sanuyassiruhu lil usra wato kowanne Allah ya riga ya sauƙaƙe masa abin da ya halicce shi saboda shi Allah madaukakin sarki yace amma wanda ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokinsa ya bayar da abin da Allah ya bashi ya bayar da haƙƙin da yake kansa ya kiyaye dokokin Allah wa saddaqa bil husna ya gaskata da kalmar da take mafi kyau ita ce kalmar la ilaha illallah to da sannu za mu hore shi za mu hore masa za mu sauƙaƙe mishi har ya kai ga sauki wato har ya kai ga aljanna kamar yadda wanda ya juya baya ya karyata ya yi rowa da abin da yake haƙƙi ne na ubangiji a kansa ya ƙaryata kalmar da take mafi kyau ita ce kalmar tauhidi to shi ma da sannu za mu sauƙaƙe masa har ya kai ga tsanani saboda haka kullum mu yassaru lima kulikala kowanne Allah zai sauƙaƙe masa aiki irin na abinda aka halicce shi saboda shi to saboda haka kaga hatta aljanna da wuta suna da asbab to haka duk rayuwa take ruko da asbab din yana daga cikin ibada barin ruko da asbab bata ne kauce ma hanya ne fa kullu ma amara Allah bihi ibadahu min al asbab fa huwa ibada duk abinda Allah ya umarci bayi da shi na al asbab na ruko da sabubba fa huwa ibada to sai wannan ruko sai wannan abu ibada ne والتوكل مقرون بالعبادة توكلي كما أن هذا شيء عبادة ma'ana rukun su da asbab ibada ne tawakkali yana hada da shi da wannan ruku da asbab din shi yasa Allah ya ce fa'budhu wa tawakkal alai ka bautata masa daga cikin bauta shine kai ruko da asbab wa tawakkal alai sannan ka dogara gare shi kai ruko da asbab sannan ka dogara gare shi shi yasa mutumin da yazo a arabin da yazo ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da yazo da taguwarsa a hannunsa yace yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aqiluha am atawakkal ya rasulullah in daura dabban nan ko kawai in dogara ma'ana ya sake ta kawai ya dogara ga Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace aqilha wa tawakkal daure ta sannan ka dogara din ma'ana ruko da sabab sannan kuma kai tawakkali din amma rashin ruko da sabab abin da ya biyo bayan shine malamai suke kira at-tawakkul walaysa at-tawakkul suna kiran shi at-tawakkul ma'ana tawakkali na ƙarya ba na gaskiya ba haka nan Allah yana cewa qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi mata kace shine ubangiji na babu wani abin bautawa da gaskiya sai shi daga cikin bautawa Allah da gaskiya akwai riko da da sababba alaihi tawakkaltu gare shi na dogara shi kadai wa ilaihi une wa ilaihi mata kuma zuwa gare shi ne a nake nake tuba wa qawlu su'aib alaihi salam da maganar annabi su'ab alaihi salam alaihi tawakkaltu wa ilaihi une gare shi na dogara kuma gare shi nake mayar da al'amura na saboda yana daga cikin riko da asbab al-inabatu ila Allah komawa ga Allah ibnu taymiya yace wa minhum daga cikin irin waɗannan mutane akwai qa'ifatun wata kungiya daga cikin su qad tatrukul mustahabbat sukan bar abin da yake mustahabbi min al-a'mal na ayyuka dun al-wajibati banda banda wajibi fatan qutu bi qadri zalika to gurgurdan yadda za ta bar mustahabbi gurgurdan yadda daraja wannan kungiya zai rabu wa minhum ta'ifatun yaktaruna bima yahsul lahum min kharqi adatin wasu kuma suna ruduwa da abin da suke gani yana faruwa gare su sabanin al'ada Allah yana iya nuna yana iya gudanar da wani abu sabanin al'ada a hannun wani bawa daga cikin bayinsa sawa'un bawan nan mai masa biyayya ne ko mai masa ko mara yi masa biyayya ne mumini ne ko fasiki ne ko fajiri ne ko kafiri ne Allah na iya gudanar da wani abu da ya saba al'ada a hannunsa idan mumini ne dan ya zama masa wato ƙarfafa zuciya wato ya ƙarfafa zuciyarsa da wannan ya zama masa bushara idan kuma kafiri ne ko fajiri ko fasiki idan Allah ya gudanar da wani abu wanda ya saba wa al'ada ta hannunsa yakan yi haka don ya zama jarraba don ya zama ibtila'i kamar yadda zai gudanar da abubuwan da suka saba wa al'ada a hannun dajjal dajjal musulmi ne kafiri ne yana daga cikin manya-manyan kafirai da Allah maɗaukacin sarki ya halitta amma zai gudanar da wasu abubuwa da suka saba wa al'ada a hannun dajjal ya umarci fa ya amuru sama an tumtir fa tumtir ba haka manzo Allah ya ce mana ba ya umarci sama ta yi ruwa kuma ta yi ruwan wa ya amuru al-arda an tumbit fa tumbit ce kasa ta fito da tsiranta ta fito da tsiran nata wa yu'maru bi ah, rajulin fa yunsharu bi minsharin nisfaini thumma yaqulu lahu qum fa yaqumu hayyan ya sa a zo masa da mutum ya ce a tsaga shi da zarto a raba shi gida biyu a raba shi bangare biyu kuma ya ce da shi ya tashi sai tashi ya zo da wutarsa ya zo da aljannarsa kana ga ga wuta nan balbal tana ci da bala'in da yake cikinta ga aljanna nan da kayan daɗi da kayan moriya da yake cikinta cito ga kuma abubuwan da ya yi ce to wanda ya imani da ni ga aljanna ya shige wanda ko bai imani da ni ba ga wutar da zan sashi to kaga wannan Allah ya gudanar da abubuwan da suke khawariqul ada ne a hannun wanda ba musulmi ba dan ya zama ibtila'i jarraba a ga mai imani na gaskiya wanda imanin sa langa ne sai ya bi shi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa yake gargadin mu da kada idan dajjal ya bayyana mu je inda yake yace ya rantse da wanda ransa yake hannunsa yake a hannunsa mutum zai zo wajen dajjal zai tafi wajen dajjal yana tsammanin shi mumini ne ma'ana imaninsa yana da ƙarfi babu abin da zai girgiza imaninsa ya je yana zuwa ya waye gari cikin mabiyan dajjal shi yasa ake cewa mumini ya guji mawaƙi a shubuhat duk guraren da suke da shubuha ya guje su kada kawai ya ci aini imani na ina ya kafu sahun gaba muke kullum a gurin karatuttuka yaushe wani dajjal kuma a'a ya ar-rajul wa huwa yadhunnu annahu mu'minun fayattabi'u haka yazo a cikin hadisin Abi Dawud na Imran ibn Husayn radiyallahu anhu tun zai zo yana tsammanin shi mumini ne sai waye gari cikin mabiya waye gari cikin mabiyan dajjal to haka Allah yake ya gudanar da abu da wanda ya saba al'ada a hannun wani mutumin kirki wani bawan Allah salihi to wannan shi ake cewa karama shi ake cewa karama idan kuma ya gudana a hannun wani fajiri wannan istidraji ne ta lalace sanastajrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi mati Allah ce zai musu ta lalata inda ba su sani ba kuma ina musu shifta ne amma kaidi na mai karfi ne saboda haka ashe kaga mai kiyasin karama ba shine kawai wani abu wanda ya saba al'ada ya faru a hannun wani mutum ba shi kira a ce mai yana da karamomi dan kaga mutum yana tafiya a kan ruwa ka gan shi yana gudu a cikin iska yana tsuntsu a sama wannan ba shine yake nuna yana da karama ba kuma waliyi sai idan ya zama na ayyukansa na zahiri sun yi dace da kitabu sunna sai sun dace da kitabu sunna wanda yake kan littafin Allah da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama Allah na iya gudanar da karama a hannunsa abin da ya gudana na saba al'ada a hannunsa shi za a kira karama wani ma shaidanin fajirin kafirin ya iya ganin wani abu da ya saba al'ada a tare da shi to ba za a ce kawai karama bane dan an ga ya saba wa al'ada sai an dube yanayin rayuwarsa da ibadarsa ya take to wannan shi yasa wasu suka samu caccakudewar al'amura da suka zo batun karamomi sai takardun suka cakuɗe musu suka rikice musu suka kasa bambanci tsakanin karama da istidraji da Allah yake wasu bayansa saboda haka wanda duk suka ganshi shi ya yi wani abun da ba su taɓa gani ba ta hanyar tsafi ne ta hanyar fa'ida ne sai su ce waliyi ne kuma yana da karamomi a gabanmu ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza shi kuma zai ta ɗora su akan abubuwan da suke kai na shaidan na abubuwan da yake so na shaidana suna bin sa to shi yasa ibnu taymiya yake cewa wa minhum ta'ifatun yaghtaruna bima yahsulu lahum min kharqi adatin suna ruduwa da wani abu da zai da za su samu da zai faru gare su wanda ya saba al'ada mislu mukashafatin ko su yi wani abu na canki mukashafa kamar canke ne shine wanda abinda malamai suke kira alfirasa mutum ne ya zo gurin ka ya zauna ya zira maka ido bai ce da kai komai ba sai kawai ka ce ina tsammanin yunwa kake ji kuma abinci ka zo nema bai maka magana ba kana faɗar haka sai ya dace da yanayinsa sai ce kwarai kuwa kamar ka san abin da yake raina wannan shine sirata tana faruwa ga ɗaiɗaikunmu sautari to waɗanda suke son su batar da bayan Allah saboda su shehinai ne idan haka ta faru sai ce to ai na gaya muku ce ai waliyi ne yana karanta abin da yake zuciya ne yana karanta abin da yake zuciya ai yana da mukashafa yana da kashfu ana masa kashfu to wani sai ya rudu da irin wannan aw istijabati aw istijab aw istijabati da'watin mukhalifatin lil ko amsa masa wata addu'a da ta saba al'ada gobara ce ta tashi a gida an saba idan gobara ta tashi shine a nemo masu kashewa a nemo ruwa a nemo 'yan kwana-kwana a kashe ana zuwa ce ku tsaya ku tsaya sai daga hannu ya addu'a sai ga wuta tana ta mutu ta mutu kaga an amsa masa wata addu'a a wani abu da ya saba a al'ada a gani a ga irin wannan to wani daga nan sai ya rubu da ire-iren wannan fa yashtagilu ahaduhum bi hadhihi al-umur dan haka sai wannan abubuwan su su shagaltar da shi amma umiru min min al-ibadati wa shukr sai kaga harkar ibadar ya watsar da ita harkar godiya ga Allah ya watsar da ita shi wannan ba daidai bane shi yasa ibnu taymiya a cikin littafin sa an nubuwa kama ba tana faruwa bane saboda mutane sun zama sun fi kowa tsarki a lokacin a saboda suna buƙatar wani abin da zai ƙara dan ƙarfafa musu zuciya ka ganka cikin wani rintsi cikin wani hadari da ka sakankance ka halaka ka daga hannu ka roki Allah Allah ya tsamar da kai karama ce kuma yayi maka haka dan ka ƙara imani da shi ka ƙara yadda da cewa shine mai taimakawa shine mai yi shine mai bayarwa kuma kusa yake da kai duk sanda ka mai da al'amari gare shi zai ansa maka don haka ka gare shi da buƙatuwar ƙarfafa imaninka shi yasa ubangiji ya hore maka wannan karama shi yasa ibnu taymiya ce dan haka karama ba ta yi yawa a zamanin sahabbai ba ba za ka ji ana cewa ga karamomin sayyidina umar ba karamomin sayyidina abubakar karamomin saboda su ƙarfin imanin su da kusantar su da hasken annabci ya wadatar da su ba sa buƙatar wasu abubuwan da za su ƙarfafe su kuma sabanin mu muna yin nisa da hasken domin zamani yana ƙara nisa da zamanin annabta hasken yana ƙara yin ƙasa kamar yadda kana ƙara nisa da fitila hasken na raguwa shi yasa zamanin sahabbai yafi kowane haske sannan sai zamanin tabi'ai sannan sai zamanin atba'ut tabi'i haka ana wa ana tahowa kuma hasken yana raguwa to hasken gwargwadon raguwar hasken gwargwadon buƙatar mu da abubuwan da za su ƙarfafa zuciyar mu to shi yasa ce karama ta fi yawa a cikin tabi'ai sama da sahabbai kamar yadda ta fi yawa a cikin tabi'i na sama da tabi'ai saboda a lokacin muminai suna buƙatar abubuwan da zai ƙarfafi zukatansu to ashe kaga wannan shine amfanin karamar ka ƙara jin kusanci ga Allah ba ka ɗaura wani girman kai ka ɗora kanka ba shi yasa bayan Allah har kullum ba sa ruɗuwa ba sa ruɗuwa dan an gaya musu wani abu sawa'un wanda yake karamci ne Allah ya yi musu wasu ma ƙara tsorata su yake yi ƙara tsorata su yake yi to saboda al'amura sun ƙara nisa mun ƙara nisa da wannan hasken shi kuma shaidan ya samu kafofin da zai shigo cikinmu saboda ka sai ta zuzuta abubuwa abinda ma ba karamar ba sai ya mai da shi karamar kuma ya zo da wasu ƙarerai don a gina su akan cewa karamomi ne bayi na Allah na ƙware wannan baya ruɗa su ibnu taimiya alaihi rahmatullah yana gaya mana yake cewa wasu mutane biyu sun zo sun same shi suka ce da shi ya abal abbas mun gode maka da taimakon da kai mana muna godiya Allah ya saka maka da alkhairi ka cece mu daga halakar da muka sakankance kawai mun fada cikinta ibnu taymiya ce me ya faru menene ya faru suka ce a ah, sheikh haka manta muna cikin daji ƙwanƙurmin daji ba ɗan adam gaba ko baya muka zo muka abin da guziri ya yanke mana ba ruwa ba abinci ba alamar gida gaba ko baya muna cikin kawai jiran tsammanin kawai mutuwa ta zo ta tafi da mu sai ga ka zo mana da abinci da abin sha muka ci muka ƙoshi wannan ta sa muka samu tsira to kaddara wani shehi ne irin namu na zamani me kake zaton za a yi a nan gurin ai kaga zai tsiya <laughs> ai daga rannan kuma kaga likafa ta ci gaba jarinsa ya ƙara yawa ce to ai daman haka mu muke mu waliyan Allah aikin da Allah ya ɗora mana kenan ibnu taymiya yana ji yace ku tsaya ni ba ni ban taimake ku ba kuma ba ni bane ku tabbata shedan ne shedan ne yake so ya halaka ku domin idan ya yi muku haka za ku ɗauki wasu aƙidu ku jingina gare ni nan gaba ma ku daina kiran sunan Allah in kun je ku cikin wani bala'i kawai ku kirawo ibnu taymiya yace to ba ni bane to waɗannan su ne ulama'ur rabbaniyun ta ce ba ni ba ne wata rana sheikh nasiruddin al-albani watakila wasu sun ji kasa din a wata mata ta bugo masa waya daga algeria bayan ta gaishe shi ta ce ya sheikh shi yana yi mafarki na ganka tare da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kuna tafiya tare yana jin haka sai fashe da kuka wanda duk zai ji kasa din sai fashe da kuka bai ƙara cewa komai ba abinda yake cewa Allahumma la tu'akhizni bima yaqulu واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما تظنون واغفر لي ما لا يعلمون ya Allah kada ka kama ni da irin maganganun da suke yi kada ka kama ni da maganganunsu ka gafarta min abin da nake yi wanda ba su sani ba ka sanya ni fiye da yadda suke tsammani daga wannan kalma bai ƙara wata ba ƙaddara wani shehinmu ne a nan kano wani shehi wani ya zo kuma ina jin tsara masa akai ya zo ce shehi ta roƙon Allah in ga manzan Allah ina ta yi ina ta yi kullum na kwanta sai in ganka maimakon ga manzon Allah gobe ma zan kwanta in yi ta roƙon Allah amma da nayi bacci kai zan gani to ni na rasa yadda zan ya shehi kai din ne manzon Allah ko ko a gani dai ne ba zan ga manzon Allah ba kai zai <laughs> kai zai ba zan ga manzon Allah ba ne kai zan yi ta gani ko kai ne manzon Allah shehi kawai ya sadda kai ya ce ai shi ka gani shi ka gani kuma daga ka ji wannan mutum karya yake kawai an zo an so a cilawa shehi ƙasa a ɗora shi saboda haka wannan shi yake nuna maka bambanci tsakanin al'ulama'ur rabbaniyun malamai na Allah da kuma ulama so miyagun malamai to shi yasa ibnu taymiya yake suna ruduwa da abubuwan da suke samu ko suke gani wanda ya saba wa al'ada ko a an samu su addu'a ko su canki wani abu sai su rudu da wannan don haka sai su manta da abin da Allah ya umarce su da shi na bautarsa su manta da abin da Allah ya umarce su da shi na godiya gare shi yace fa hadhihi al-umur irin waɗannan abubba wa nahwiha da kwatankwacin su kaseeran ma ta'ridu li ahli suluki wat tawajjuh da dama takan kasance ga masu komawa su ce za su yi ta ibada su ta fuskantar da ransu da zuciyarsu ga Allah to wasu suna shiga harkar ibadan ne domin su kai wannan matsayin wani yakan shiga harkar ibada ya shiga wannan wurdan da zikirran da waye da waye wai shi yana son ya zama waliyi daga waliyi kuma ya ta samun makamai iri-iri na walittaka din har ya kai mukami na ƙarshe wanda shine algausu wanda Allah yake tattara ayyukansa gaba ɗaya danka masa cewa algaus ko alqutubu shine wanda gaba ɗaya Allah yake tattara komai na aikinsa ya danka gausi gausi kwaya ɗaya ne autad guda hudu ne abdal ina jin guda saba'in ne nujaba abdal guda arba'in nujaba guda saba'in wai su waɗannan waliyan kullum akwai su sai dai kawai na ɓoye ne to gausi shine babban su shi gaba ɗaya Allah yake tattara abubuwan sa gaba ɗaya yin ruwan sama saukar da fitar da tsirrai tayar da guguwa mutuwa kashewa haihuwa waye duk ya danka ya danka gausi duk wanda kaga an sa masa suna gausi ma'anarsa kenan to kaga bai halatta ka duba wani kato ka ce masa gausi ba bai halatta ba dan wannan shine mukamin da ka tila masa a je a duba littattafan sufaye a ga meye me ake nufi da gausi to shi kwaya ɗaya ne sauran ana rarraba ayyukan su autadu guda hudu ne a rukunan duniya suke ɗaya a kudu ɗaya a arewa ɗaya a gabas ɗaya a yamma suna riƙe da duniyar su kuma to ina jin shi gausu din shi yake rarraba musu ayyukan to wasu na shiga harkar wannan don wai su kai wannan matsayin ibn taymiya cewa inna ma yanjul ha minha bi mulazamati amrillahi bawa yana kubuta daga irin waɗannan abubuwan da sukan faru ta hanyar lazimtar umarnin Allah allazi ba'atha bihi rasulahu umarnin da Allah ya aiko da manzansa da shi fi kulli waqtin a kowane lokaci ma'ana a kowane lokaci ya zama yana kankane da sunna wannan shi zai tsirar da shi shi zai tsirar da shi daga fadawa cikin irin waɗancan ramuka kama qala zuhuri kamar yadda Muhammad ibn Muslim ابن shihab الزهري ɗaya daga cikin limaman tabi'ai ɗaya daga cikin limaman tabi'ai ƙara su hijirar manzo Allah tana ɗari ɗaya da ashirin da hudu wasu ce da biyar wasu ce da shida yana daga cikin manyan malaman imamu malik az-zuhri muhammad ibn muslim yana cewa kana man mazamin salafina waɗanda suka gabace mu <coughs> salaf ɗinmu mu waɗanda suka gabace mu na ƙwarai shi tabi'i ne suwa kenan sahabbai da manyan tabi'ai ƙuluna suna cewa ci samu bis sunnati ja, kankame wa sunna shine hanyar kubuta shine hanyar tsira rike sunna wannan ita ce hanyar tsira abinda muka ji suna faɗa kenan to rike sunna ba rike wani abu ba ibnu taymiya ya ce wa zalika anna sunnata saboda me saboda saboda sunna kama kala malikun rahimahullah kamar yadda imamu malik Allah ji kansa yake cewa ita sunna mislu safinatu nuh kamar jirgin annabi nuhu ce man rakibaha naja wanda ya hau jirgin nan ya tsira wa man takhallafa anha wanda ya koma baya ya zuwa ya hau a tafi da shi gari ka sai ya nutse to haka sunna take wanda ya shigo sunna ya shigo jirgin ruwa da zai tserar da shi da zai kubutar da shi daga tufanin halaka wanda kuma ya ki zuwa ya shiga sunna a tafi da shi to shi kenan zai halaka cikin dufanin halaka والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحد ولها أصلان أحدهما أن ألا يعبد إلا الله الثاني أن يعبد بما أمر وشرع لا بغير ذلك من البدع قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا فالعمل الصالح هو الإحسان وهو فعل الحسنات والحسنات هي ما أحبه الله ورسوله وهو ما أمر به أمر, إيج أمر, أمر إيجاب أو استحباب فما كان من البدع في الدين التي ليست في الكتاب ولا في صحيح السنة فإنها وإن قالها من قالها وعمل بها من عمل ليست مشروعة فإن الله لا يحبها ولا رسوله فلا تكون من الحسنات ولا من العمل الصالح كما أن من يعمل ما لا يجوز كالفواحش والظلم ليس من الحسنات ولا من العمل الصالح وأما قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقوله أسلم وجهه لله فهو إخلاص الدين لله وحده وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول اللهم اجعل عملي كل اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله بوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه, وأصو أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة ibnu taymiya yake cigaba da cewa wal ibadatu to ibada wanda akan ta ne yi littafin wa ta'a da biyayya wal istiqama da tsayawa kan hanya totar wa luzumu siratal mustaqim da lizimtar hanya madaidaiciya wa na'u zalika min al asma'i da sunaye ire-iren waɗannan maqsuduha wahid dun manufar su daya dun manufa daya ce a ce ibada a ce da'a a ce istiqama a ce luzumu sirat duk abu daya ake nufi walaha aslani to ibada nan tana da tushe guda biyu tana da shika-shikai guda biyu ahaduhuma shike na farko Allah yu'bada illa Allah kada a bauta wa kowa sai Allah wannan shi yake shirka dukkan wani abin da yake sunansa shirka sawa'un shirka babba ko karamar shirka to dole ne a kakkabe ta daga cikin ibada na biyu an yu'bada bima amara wa shara'a a bautata masa da abin da yayi umarni ya shar'anta labi bi gairi zalika ba da wani abu daban ba min al ahwa'i a wata nuskar akwai ƙari min al ahwa'i wal dhununi wal bid'i wato abauta ta masa ta hanyar wato abauta ta masa ta abin da ya umarni da shi kuma ya shar'anta ba abauta ta masa ta hanyar bin san zuciya ba ko abauta ta masa ta hanyar bin zato ko abauta ta masa ta hanyar bid'a qala ta'ala Allah ya faman kana yarju liqa'a rabbih wanda ke fatan saduwa da ubangijinsa wato saduwarsa da ubangijinsa da ubangijinsa ta yi kyau falyamal amalan salihan to yayi aiki aiki na kwarai wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kada ya hada wani cikin bautar kada ya hada wani da ubangijinsa cikin bautar sa sai Allah madaukakin sarki ya faɗi sharuɗa guda biyu na farko ya zama aikin sa salih aikin sai zama na kwarai nagari aiki nagari shine wanda yake tafiya kan mizanin sunna kan mizanin shari'a sannan abu nabi yace wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kaga waɗannan sune tushe guda biyu da ibnu taymiya sharuɗa guda biyu da ibnu taymiya ya ambata haka nan Allah yana cewa bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alaihim wala hum yahzanun na'am wanda duk ya miƙa fuskarsa ga Allah kawai wannan shine tauhidin ya tsantsanta bauta ga Allah shi kadai yayi istislami yayi saranda ga Allah wa huwa muhsinun yana mai kyautayi yana mai aikata abubuwan da suke kyawawa wanda kuma wannan shine al'amalu salih din al'amalus salih kuma baya zama kyakkyawa sai idan ya zama bisa doran sunna bisa doran alqur'ani da hadisi falahu ajruhu inda rabbih to wannan yana da ladansa a wajen ubangijinsa wala khawfun alaihim babu tsoro a tare da su abinda za su je su iske wala hum yahzanuna kuma zasu su yi bakin cikin abinda suka bari a nan duniya ba haka nan Allah ce wa man ahsanu dinan waye yafi kyau kyan addini mimman aslama wajhahu kamar wanda ya mika fuskarsa ya mika kansa gaba ɗaya lillahi ga Allah kaga wannan shi yake kore shirka duka wa huwa muhsinun kuma yana mai kyautatawa cikin aikinsa yana mai aikin aikin kyautayi wannan shine al'amalu salih din wanda kuma sai ya zama bisa ga doran sunna yake zama yake zama aiki na kwarai kaga sharuɗan bi kenan wattaba millata ibrahima hanifa sannan ya bi hanyar addinin annabi ibrahim wanda yake hanifan wanda yake karkacewa dukkan aikin shirka wattakaza Allah Ibrahim khalila kuma Allah ya riki Ibrahim a matsayin badadai fal amalu salih huwa al ihsan aiki na kwarai shine kyautatawa wa huwa fi'lul hasanati shine mutun ya aikata ayyukan kwarai ayyukan kwarai kuwa hiya ma ahabbahu Allah wa rasuluhu sune abinda Allah yake so manzon sa yake so wato duk aikin da zaka kirawo ibada dole ka kawo hujjar da take nuna Allah yana son abin manzon Allah yana son abin idan baka da wani dalili daga alqur'ani ko sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda yake hukunta cewa Allah yana son abin nan kuma manzansa yana son abin nan to abin ya zama bid'a ba addini bane wa huwa ma amara bihi wa huwa ma amara bihi amra ijabin aw istihbab shine abinda Allah ya umarni ayi ko dai umarni na wajabci ko kuma umarni na mustahabbi kayi shi tilas ko kayi shi bisa ga tadawwi wannan shine ibada duk abinda kuma za a kirawo shi ibada in ba ya zama wajibi in ba ya zama mustahabbi baya zan mustahabbi domin kalmar mustahab ma'anarta a hausa shine abin da ake so waye yake so Allah da manzansa shi yasa duk wani abu da za a ce kaza mustahabbi ne amma ba tare da nassi daga alkur'ani ko sunna ba bai zama mustahabbi bai zama mustahabbi duk wani abu da za a rubuta a littafi a ce mustahabbi ne to waye ya so abin ya zama mustahabbi Allah ne da manzansa in su ne eh mustahabbin ne in ba su bane to ko waye yake san abin ba mustahabbi bane dan da dama wasu ba sa bambance tsakanin mustahabbi wasu sun dauka ai shi mustahabbi ko ba nassi ya iya zama mustahabbi saboda haka sai kaga wasu abubuwa ana yin su na bid'a idan aka yi tsawa ci to ai mustahabbi aka ce ba a ci tilas ba ai mustahabbi aka ce ma'ana ka iya yi ka iya bari eh to in mustahabbi aka ce ma'anar mustahabbi ana so shine kalmar mustahabbi take nufi ana san abin abin so to waye yake so ga yamu to kaga anan ne za a yi tsiyar in ya ce maka Allah da manzansa ne suke so to a ina ya suka faɗa al qur'ani ko sunna kawo inda suka ce abu kaza yana da kyau ku yi to in aka rasa anan to waye yake son ai malam wani ne ya rubuta to shine yake son abin kenan to wannan bai zama mustahabi a addinance ba mustahabin shi malamin ne kuma wannan ba zai zama ibada ba to shi yasa ake rikici da ahlus sunna da saurata man ana karanta littafin hukunce hukunci don za a jero wasu abubuwa yana ta mustahabi mustahabi amma ba nassi to wasu su dinga kakkare abin to ai da ba a ce wajibi ba ai ba a ce tilas kai ba ai in ka ga dama ne kai in ba ga dama ba ka bari ai daman mustahabi aka ce to ai anan kalmar mustahabin zaka fassara ana so to waye ke so to shikenan Allah ne da manzon suke so kawo nasi a'a ba ba a samu nasi Allah da manzon suna sa abin to ba mustahabi bane fama kana min al-bida'i fi ad-dini ibnu taymiya ce da wani abin da yake bid'a a addini allati laysat fil kitabi wala fi sari'i sunna yana da ya karfafa maka ya kara fassara maka me bid'ar ba ba yana nufin akwai wata bid'a kuma alqur'ani da sunna ba akwai wata bid'a da ba ta alqur'ani da ba ta sunna ah. yana so fassara maka bid'a shine abin da baya qur'ani baya sunnar kuma da sunan ibada wala fi sahihi sunna baya cikin sahihiyar sunna wato sahihin hadisi ah. wato kaga koda ya zo cikin zai iya samun sa cikin hadisi wanda ba sahihi ba wannan bai sa ya zama sunna bai sa ya zama ibada dan an same shi a hadisi wanda ba sahihi ba don haka akwai wasu abubuwa da malamai suka hukunta musu da cewa bid'a ne amma za ka same su cikin wasu rubabbun hadisai to waɗannan rubarubban hadisai ba za su iya taimakawa abin bai zama sunna komin yawan hadisan komin yawan hadisan ba za su taimaki abin ya zama sunna ba shi yasa ibnu taymiya ya toga ce sahihu sunna fa innaha wa in qalaha man qalaha ko da mai fadar abin ya fada wa amila biha man amila ko wani yayi aiki da abin laysat mashru'a to ba za ta zama shari'a ba ko da malami babban malami da aka yarda da shi a duniyar ilimi ana karɓar maganganunsa ana aiki a da littattafansa ya faɗi maganar amma kuma ba ta da madogara a cikin alkur'ani ba ta da madogara a sunna to sunanta bid'a ya rage kai masa uzuri ta yiwu shi ya zaci hadisan sahihai ne shi yasa ya fatawa da abin an gane ko ta yi kai masa uzuri da wannan amma mu tunda mun fahimta ta hanyar abin da malamai suka rubuta ire-irensa cewa hadisan nan ba su inganta ba ba mu da hujja mu kuma mu ci gaba da aiki da wannan abin ko da shi ya faɗa ko da shi ya aiki da abin yanzu kamar salatun raga'ib wata sallah da ake yi a nisu sha'aban in sha'aban ya raba tsaka akwai wata sallah da ake yi salatun raga'ib salatun raga'ib din nan ta zo a wasu rubabbun hadisai na ƙarya an samu a wasu lokuta duk sanda nisfu sha'aban ya zo sai an raya wannan sallah musamman a sham sai an yi wannan sallar to sai wasu malamai suka fito suka ce ba za a yi ba bid'a ce irin su Izzuddin ibn Abdussalam wanda ake cewa sultanul ulama ya fito ya ce bid'a ce a daina yi a lokacin akwai babban malamin hadisin nan ibn Salah ibn Salah malami ne ana daga cikin ma malaman hadisi ya taso mutanensa ana yi sai ya raka su ake yi da shi tare da cewa ya karanta hadisan ba su da kyau amma ya kasa faɗa musu gaskiya cewa su bar bari wannan sallar saboda wani lokaci bulalar jama'a tana da barazana in ka kalli jama'a ka ga yawansu duk abin duk kowa ya yadda da abin nan to ba kowa yake iya fasa kwai abin nan ba kyau ba da kyau sai jarumin gaske saboda haka duk sanda nisfu sha'aban sha'aban ya raba tsaka za a je a yi sallar kuma da shi sai izuddin ibn Abdussalam malami ne a lokacinsa shi ma asha sai zai huduba ba ya ruguje wannan sallar yace bid'a ce to shine a lokacin idanuwa suka koma kan ibn Salah me zai ce tunda da shi ake yi kuma shi malami ne ga wani dan uwansa malami ya ce bid'a ce to shine ibn salah ya shiga kaba kame ya ce to ai ya yarda hadisan duk ba su da kyau ya amince wannan shine abinda ilimi dole ya hukunta kuma ba san zuciya irin tamu ta yanzu da wani ai dagewa zai ce shi bai yarda ba annabi ya faɗa ya yarda ya ɗauki nauyin dalar ƙaryar da zai wa annabi sallallahu alaihi wasallam akan shi ya faɗa a gaban jama'arsa Ibn salah ya ce eh wannan hadisai ba ba su inganta ba raunana ne to amma in aka duba ai sallah ake sallah kuma ai ba Allah ya ce ai sallah ba aqimus salata ara'aita alladhi yanha abdan idza salla to tunda dai sallah ake yi a kyale mutane su yi sallah ai ibada ce kuma in ka hana su yin wannan ibadar wacce take da dan tushe ma ai sai su yi wani abun kuma da ba baya da tushe to shine suka yi ta musajala ibnu abdussalam yana cewa kai dai ka ji tsoron Allah kawai saboda ka ganka cikin su ka waye kai waye gari ka samu kanka tsundum a tsakiyar su kana jin kunyar ka fito amma kai ma ka san wannan bid'a ce yana nan littafin an buga shi da maganar ibn salah da na izzuddin ibn abdul salam to shi ne ibn taymiya yake cewa yake gaya mana yake cewa in qala man qala dan kaka zo ka ce to ai akwai alittafi kaza ya zaka ce bid'a ne ce ko da akwai alittafi kaza ko ka zo ka ce ai malam wani ma yayi aiki da abin shi yasa ce wa amila biha man amila ko da wani yayi aiki da abin laysat mashru'a ba za ta zama shari'a ba fa inna Allah la yuhibbuha wala rasuluhu Allah baya san abin ko manzo Allah baya san bid'a fala takunu min alhasanati ba za su taba zama cikin kyawawan ayyuka ba wala min al'amali salih ko aiki na kwarai kama anna man ya'malu ma la yajuzu kamar kamar yanda wanda yake aikin abinda bai halatta ba kal fawahishi wa zulmi kamar aikin alfasha ko zalunci ba zai taba cewa abinda yake hasana bane aiki ne na kwarai laisa min alhasanati wala min al'amali salih to yadda waɗancan abubuwa ba za su waɗannan abubuwa na alfasha da zalunci da rashin gaskiya ba za su zama aikin kwarai ba to haka bid'a ma ba ta zama aikin kwarai ba kaga kenan a wurin ibnu taymiya babu wani abu sunan shi albid'a hasana albid'atul hasana babu shi shi akwai wata bid'a amma mai kyau bid'a kalma ce ta duk sanda aka ce bid'a addini kalma ce ta muni kalma ce ta aibi kuma sai ka kara mata hal hasana ya zai yi haɗu ka kamar jam'i ne bainal mutanaqidai ka ce abu baya da kyau kuma mai kyau ba zai yiwu ba saboda haka in dai bid'a ne a addini to baya da kyau matsalan musulmi inda aka ce su yi bid'ar ba dan suke yin ta ba ka yi bid'a cikin harkar rayuwa ta duniya ka kago mana wasu abubuwa muna fama da da bala'in daukewar wuta da waye ka kago mana injina da za su wadatar da mu mana nan anan ake son kai bid'a ga arna suna ta mallakan makamai suna tsora tsorata duniyar musulmi eh shiga ka kago wasu abubuwa da ba wanda ya riga ka gano su nan aka ce kai bid'a amma sai aka bar inda ya kamata a bid'ar sai aka shigo cikin addini anan ake kago wasu abubuwa kai ka ce an gama da ayyukan addini ne ka kaf mutane suna zaune zaman jira an gama da waɗanda ake da su muna jiran a kawo sababbi mu runguma shi yasa malaman da suka yi tsawa akan aiki da hadisi da'ifi suka ce to kai da kake laliban hadisi da'ifi kai aiki da shi ka gama da sahihan ne ka gama da sahihan ka gama da hadisan bukhari muslim ka laliba ka ga babu wanda ya rage sai kuma ka je neman wani ayi maka uzuri ce a to ai aiki yake so to amma ga sunan barjak azkar cikin azkar azkarul yawmi wal laila guda nawa muke yi ba mu gama ba amma ko mun je muna neman wai wai ai ya halatta aiki da hadisi da'ifi to babu wani aiki da hadisi da da'ifi babu wani aiki da wani hadisi da'ifi matukar an ce hadisi da'ifi ne kar a ji shi babu mutum a ce ya halatta ai a tsoratar a razanar ai waye a kwadaitar a iya yi da hadisi za'ifi. wa zaka kwadaitar da hadisi za'ifi? su wanda suka ce kai aiki da shi sun kawo su sharuɗa sharuɗan nan in ka tsaya ka kalle su to aikin ba zai yiwu ba an ce na farko in za ka yi aiki da shi ka ɗauka manzo Allah ne ya faɗa kada ka ƙudirce manzo Allah ya faɗi magana aka tun ganin me kake yi kenan a na biyu kuma aka ce kada ka yi a fili ka yi a ɓoye ka yi a ɓoye ka kai a ganka to duk ibada da ka je kana ɓoye ta ai ba ibada ba ce yadda ake so ka yi don mutane su koyi da kai aka ce aka kai a ɓoye ya zama yana da tushe daga alkur'ani da su yana tushe daga alkur'ani da shikenan ka rike tushen ka saki reshen wa amma qawluhu wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada inda Allah yace kada ya hada wani tare da ubangijinsa cikin bautarsa wa qawluhu aslama wajhahu fa huwa ikhlasu din lillah duk wannan yana nuna ikhlasi kai abu dan Allah shi kadai wa kana umar ibn al-khattab umar Allah ya da shi yana cewa Allahumma ja'al amali kullahu salihan ya ubangiji ka sanya dukkan ayyukana su zama dan abin nan nagari waj'alhu liwajhika khalisan kuma ka sanya aiki na gaba ɗaya zan dan kai kawai na nayi wala taj'al li ahadin fihi shay'an kada ka sanya ma wani rabo a cikin sa wa qala al-fudail ibn iyad fudail ibn iyad ɗaya ne daga cikin manyan malamai waɗanda suka shahara wajen gudun duniya ana kiran shi imamul haram saboda ya bar ko ina ya koma can harami can harami na makka a can yake ibada a can yake harkokin ibadarsa an yi ijma'i akan cewa mutumin kirki ne mutumin kwarai ne yana cewa yabluwakum ayyukum ahsanu amal inda Allah yake cewa ya halicci sammai da kasai da ƙasa don ya jarrabe ku wane ne yafi kyan aiki daga cikin ku qala yace akhlasu huwa aswabuhu waye ne yafi aiki mafi ikhlasi a cikin ku waye yafi aiki mafi zama daidai a cikin ku shi yasa Allah ya yi ku don ya ga waye yake aikin sa da ikhlasi waye yake aikin sa daidai qalu sai suka ce ya aba ali ya aba ali ma akhlasu aswabuhu wanne aiki ne yake mafi ikhlasi wanne ne ko yake mafi daidai qala in kana al-amal idza ka inna al-amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yaqbul lam lam yuqbal aiki idan ya kasance <clears throat> an yi shi dan Allah kawai amma ba ba daidai yake ba to ba za a karba ba wa in kana sawaban in kuma bisa daidai bisa hanya yake wa lam yakun khalisan bai zama dan Allah kawai ba lam wannan ma ba za a karba ba hatta ya kuna khalisan sawabin sai ya hada sharuɗin biyu ya zama dan Allah kuma daidai wal khalisu wanda yake dan Allah an kuna lillahi zan dan Allah kawai aka yi shi shine mai ikhlasi was sawabu an kuna ala sunna yace kuma wanda ake nufi daidai shine ya kasance bisa ga sunna kaga waɗannan sune sharuɗan da ibnu taymiya yake ambata saboda haka za mu ga duk abubuwan da ibnu taymiya yake faɗa anan kokari yake kawo aya ko hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da su tabbatar da abin da yake faɗa ba maganganu ne yake yi da ka ba saboda duk wanda ya lizinci karanta littafai ibnu taymiya zai ga ya sha bamban da kowane irin littafi da kake karantawa littafai ne ana tafiya da dalili komai ya faɗa yana kokari ya kawo maka inda Allah ya faɗa abin ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya kawo maka fahimtar magabata na farko sahabbai da tabi'ai ga abinda su ma suke cewa akan wannan matsala Allah madaukakin sarki ya mana gamdakatar wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in game da mutumin da bai samu sallar juma'a ba shin mutum zai iya yin juma'a cikin masallacin wato sallar azhar ko kuma sai ya je gida wanda bai samu sallar juma'a ba sai ya yi sallaci raka a hudu sawa'un a nan gurin a nan masallacin ko kuma a gida duk ɗaya ne wanda bai samu sallar juma'a ba to ba juma'a zai yi ba zahar ne zai yi eh oh, jam'i kake cewa eh za su iya yin jam'i eh wannan yana koma ga wata mas'ala daban masallacin da yake da limami ratibi ana yin jam'i bi ko ba a yi an koma wannan matsalar ne amma dai su za su iya sallar jam'i din ta azhar idan mutum ya mutu kafin mutuwar kafin bayyanar dajjal to shin dajjal zai iya tayar da shi to ai shi dajjal yana ya sa a kamo mai rai ne ya kashe don a ga san yadda zai tada shi din ba wai na kaburra zai ta bi ba yana tayarwa ce akwai wata kalma da 'yan siyasa ko da yaushe suke faɗa kowa sai dinga faɗa game da jam'iyyarsa yana cewa jirgin annabi nuhu ne wanda ya hau ya tsira wanda kuma bai hau ba ya to ya nitsi ya halaka ce wannan ma iya ɗaukar shi cikin izgili ga addini waɗannan jahilai ne ba san addini ba kuma wani akasin yawanci jam'iyyun siyasa akasin akasin jirgin annabi nuhu din ne wanda bai hau din ba shi zai tsira wanda ya hau din kuma shi zai ya nutse a ciki saboda haka wannan a jahilci ne da rashin sanin addini ya kamata su fahimci haka ɗin ba shine daidai ba suna nufin wanda ya shigo cikin jam'iyyar su shi za a ci zaɓe a yi sama da faɗi a yi satar kuɗin jama'a da shi wanda ko bai shigo ba to shi ba zai samu wannan damar ba shine kawai suke nufi wani kuma ya ce a ƙara masa bayani akan gausi ba sai an tsaya ana ta bayani gausi gausi kun ce gausi shine wanda wanda suka ce Allah ya tattara aikin sa gaba daya danka masa akwai wani dan uwa ya kawo a wani wando ko wani yanki na wani wando wanda samari suke sawa yanzu ana ado da shi ya wato ya ya ya ya yaɗu cikin samari da dama ana sa shi wanda a jikin aljihunsa akwai abin da yake rubutu ne wanda <clears throat> in ka tsaya ka lura ka kura ido za ka kamar Allahu aka rubuta ko ma ka iya karanta kasansa da Allahu Muhammadu wanda kuma aljihu ne za a sashi a duwawu a nan ake zama a kai to irin waɗannan suna ta maimaituwa galibi ana ta yawan faɗakarwa a kansu a sharri na makiya addini yahudawa yana da yawa kuma abin da ya jawo suke irin waɗannan wato sun karanta hankalin musulmi wato musulmi ba sa tunani da hankulan don haka za a yi abubuwan da za su ɓuya gare su ba za su gane ba abin da kake ji kana girmamawa kana ɗaukar shi da muhimmanci za a kawo maka shi ta wata siga kai ta wulakanta shi baka sani ba saboda haka kalma Allahu rubutu ne da kuke kuke girmamawa duk da cewa shi ba yahude ai a addinin sa akwai Allahu din yana girmama shi to amma da wannan siga ta wannan rubutu wani abu ne da kai musulmi girma girmama wannan to bara ya kawo maka shi a cikin wani yanayi tunda kai ka rudu da abin da yake zuwa daga bangaren sa kuma kana karɓar duk abin da ya zo daga gare shi ido rufe to bara ya amfani da wannan kai kuma ya ta jefa ka cikin abin da zaka yi ta wulakanta addinin ka baka sani ba yi ta wulakanta abinda kake jin girman sa a zuciyarka baka sani ba saboda haka kaga ashe wajibin da yake kan kowane musulmi musamman 'yan kasuwa su faɗa ko akan abubuwan da suke sayarwa musamman irin kayayyakin sawa da irin takalma ya kamata a faɗa ku a san menene ake ake ake mu'amala da shi waɗanne irin abubuwa ne za a sayarwa jama'a yaya yanayin su yake kada ido rufe dukiya ta rufe mana ido don haka a irin wannan duk wanda yake da irin wannan wando sai ya yage aljihun ya yage aljihun ya yar abin nan ya kona Allah madaukakin sarki ya tsare mana addinin mu Allah madaukakin sarki ya mana gamdakatar ya dora bisa ga hanya tutar to yana da kyau yana da kyau mu dinga kashe wayan mu musamman ma wasu suna sanya kaɗe-kaɗe ka ji wani kiɗa yana tashi kamar kana sabon gari kuma sai ka je shi a masallaci wato da a ce a shekarun baya ba ma da juma'a ba ka aje can wajen sahabbai shekaru goma ko ashirin da suka wuce a ce ma wani ai dan kwairo zai zo masallaci yayi kida yayi waka ba zai yadda ba ko a ce su Bob Marley su Michael Jackson za su kiɗa da waka a cikin masallatai ba za a yadda ba da kai mahaukaci ne wa bai zai kama mali cikin masallaci sai gashi yanzu suna yi a masallacin harami na maka da na madina liman yana karatun sallah ko yayi ruku kawai sai ka ji ummu kulsum tana waka sai ka ji mawaƙiya tana rera waka a cikin aljihun wani to ina ina wannan irin bala'i saboda haka kaga matsalar takanolojin da ba musulmi ba kenan ba musulmin takanoloji ba da yake kwakwalwar da take wannan ita ba ta sallah ba ruwanta da sallah ba ruwanta da karatun qur'ani ba ruwanta da zikiri ita wannan shine zikirin shine sallar don haka ya yi daidai da abin da shi ya yi daidai da rayuwarsa ba daidai da rayuwarka ba wasu maimako suna son su canza abin su masa su gyara shi a maida shi musulmin abu sai ya sa karatun qur'ani limamin harami wannan ma kuskure ne da wanda zai sa waka da wanda zai sa karatun qur'ani ko kiran sallah wannan duk sun yi kuskure karatun qur'ani ya fi karfin ka sanya shi wani sauti ne da zai dinga tunatar da kai ana kiranka qur'ani ya fi ƙarfin haka qur'ani Allah ya saukar da shi li yadabbaru ayati dan ku yi tintintini kan ayoyinsa karanta shi lada ne karanta shi ibada ne ya za ka mai da shi kawai wani sauti na tunatarwa na faɗakarwa kamar ƙararrawa saura ka bai dace ba ka ji an ɗauko aya ba a kai ta ƙarshe ba kai kuma kana so ka sauri ka ansa kiran ka ya yanke sai ya datse aya an ce ashhadu an sai ya kaga wannan ai kuskure ne dan shi ba wannan ya dame shi ba ba wai akai karshen maganar ba ba wai ya saurari maganar da ake yi a cikin wannan sauti ba a'a shi ya karba kiran shine a gabansa shi yasa malamai suka yi ta hatta irin waya haka abin inda zaka buga wani central abin nan call ka je lokacin da kake jiran a karba call ɗinka sai a sa ma karatun qur'ani to shi wannan karatun qur'anin ba wai an sa ma shi dan ka ji ba a'a dan dai wai ka jira saboda haka an ɗauki alkur'ani daga manufarsa kamar wanda za su suke rubuta alkur'ani a garu ko a masallaci ko a gida ko a abin nan ka ganshi yana ta ƙura irin nan kadangaru suna ta kashi a jiki wai shi ya girma ina girma Alƙur'ani yake anan baya baya daga cikin girma Alƙur'ani saboda haka mu ka taka tsantsan wani lokaci wai garin ayi gyara sai kuma a fada cikin wata bannar don haka kada ka sanya sautin kaɗe-kaɗe ka zo ka damu masallata kada ka sanya ayoyin alkur'ani ko kiran sallah nan kuma ka wulakanta ko ka fitar da waɗannan abubuwa daga manufofinsu lokacin da aka yi musabaka qur'ani a gaban hmm. wani daga cikin yan siyasa ba zai zo garin nan sai ko musabaka hmm. inda a sanar da zuwan sa sai a sa karatun alqur'ani kuma arsalna min qablika min rasulin إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه يأتي فالعباد مقربون لا تضحك وتعب eh irin wannan wasa da ayoyin Qur'ani ana aje su a wuraren da ba mahallin su ba ai suna da yawa ai mu nan ma yanzu ne wai da ake zaton batun shari'a shari'a to ana so a nuna maka ana shari'a to sai a dinga dauko ayoyin Qur'ani amma kuma sai ake sa su a gurin da da da da ba mahallin sa ba wani babban barawa dan siyasa zai zo kuna sa aya bal ibadun mukramun shi wannan shine ibadun mukramun din wanda ya ci dukiyar jama'a yake jiran Allah ya Allah yana jiran ya je ya same shi shine ibadun mukramun din saboda haka irin wannan suna nan da yawa suna nan da yawa